سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به ولهذا يتأثر بما يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأثر بما يراه من المستحسنات وكذلك في المكروهات سماعا ورؤية ولهذا كان الصحيح من القولين أن حاسة السمع أفضل من حاسة البصر لشدة تألقها بالقلب وإذم حاجته إليها وتوقف وتوقف كماله عليها ووصول العلوم إليه بها وتوقف الهدى على سلامتها a har yanzu cikin abin da ya shafi wato ɗebe kewa cikin sauraro ko wato samun nutsuwa da zance na Allah madaukakin sarki malam yake cewa ratayuwar zuciya da gaba ta sauraro wato ya fi ƙarfi fiye da ratayuwar zuciya da gaba ta gani mana abin da kake ji ya kai ga zuciyarka ya fi abin da kake gani ya kai ga zuciyarka ya ce shi yasa abin da ake sauraro ake jin shi da kunne ya fi girma da tasiri fiye da abin da ake gani fiye da abin da ake gani haka nan ya ce cikin abubuwa waɗanda suke wato ba a so mana abin da ba ka so ya fi tasiri in da jin shi kai fiye da in ganin shi kai domin kana iya gani ka ɗauke kanka amma in ya shiga kunnanka sai ya fi ma tasiri fiye da da ganin shi ka gani shi yasa ce zance mafi jaye cewa gaba ta sauraro din nan ita ta fi falala fiye da gaba ta gani saboda karfin ratayuwarta da zuciya da kuma bukatuwar zuciya ko bukatuwarta ga zuciya ko bukatuwar zuciya gare ta kuma zuciya ba ta samun cika sai da wannan gaba ta sauraro shi yasa kamar yadda malin zai kawo 'yan wuta in sun shiga wuta aka musu azaba aka tambaye su dalilin da ya sa ba su yi imani ba za su ce laukunna nasma'u inda a ce mun kasance mun saurara au na'aqilu ko mun hankalci abin da ake gaya mana da zuciyanmu kaga ba su ce laukunna busuru ba ba su ce da a ce muna gani ba suka ce da mun ji yasa ko mutum ne da zaka mishi nasiha ya kibi in ya shiga cikin hali na wahala zai ce da na sani da na bi maganar wani ko ba zai ce da na bi abin da wani ya gani ba zai ce da na ji maganarsa saboda gaba ta ji tana da tasiri kwarai da gaske wajen kisar da sako zuwa ga zuciya fiye da wato asalin gaba ta gani wasu malamai kuma malam ya ce sun fifita gaba ta gani a kan gaba ta sauraro suka ce abin da ya sa saboda ita tana riska tana ganin duk abu don haka ba ta karyatawa kuma tana kore kokwanto in ma yana kokwanto sai a ce gani ya kori ji da haka wasu suna ganin kamar gabar ido ta fi daraja kuma ta fi tasiri ga zuciya fiye da gaba ta sauraro kuma shi gani abu ne wanda kake ganinsa ƙarara haka nan ita gaba kuma ta sauraro tana ruska ne kawai don haka ilimi wanda yake na yaƙini shine ya falala wato yafi cika haka nan kuma ratayuwar gaba ta gani a gidan aljanna shine ake ganin Allah da shi ba wai ji ake yi ba suka ce to gani ya fi tasiri mana in ka ga abu ya fi ƙarfinka ka gaskata shi a zuciyarka ko ka kore fiye da in ka ji shi a wannan dai sabani ne suke yi kawai amma dukansu kowanne yana da nashi tasiri kowanne yana da nashi tasiri kuma kowanne yana da abin da ya kunsa da ɗayan bayi da shi shi sa ya ce shekul islam ibn taimiyya shi ya yi hukunci tsakanin wannan ɓangarorin guda biyu wanda suka yi sabani hukunci mai kyau ya ce abin da ake rufkan shi da kunne shine abin da ya fi gangamewa kuma ya fi kunsar komai da komai in dai da ka kaji to ya fi gangamewa amma abin da ka gani da idanka kuma shi ya fi cika ya za ke cewa laisal eh, alkhabaru kalmu'ayana ne gani ya koruci ma'ana domin gani zai baka abin da in da an baka labari in ka gani abin da ka gani ya fi karfin abin da ka ji shi in yanda kake jin labarin abu lokacin da ka gan shi to lokacin ne za ka iya mashi cikakken hukunci sabanin jin da kake masa ya ce shi sauraro yana, yana mamayewa ne ya gangame da abin da akwai shi da abin da babu shi da abin da yake nan da abin da baya nan da abin da ake iya taba shi da abin da ba iya taba shi amma kuma shi gani fa ya fi cika gani ya fi cika ya to idan aka san haka to lallai waɗannan gabbai da yayi magana a kansu guda biyar da hannuwa da ƙafafu da zuciya da ido da kunne suna da wata alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu da zuciya da kuma rayukan bayi kuma zuciya tana da babban kaso a kan abin da ya shafi waɗannan gabbai din mana abin da za ka ji da kunnanka yana da tasiri ga zuciyarka abin da za ka gani da idanka kama yana da tasiri da abin da za ka ƙudurce a zuciyarka saboda haka suna da alaka da zuciya alaƙa wacce take mai ƙarfi sai malin ya ce to daga cikin mutane فمن الناس من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منها wasu daga cikin mutane rabansu na wannan gaban kaman raban dabbobi ne dabbobi waɗanda ban san ciwon kansu ba da haka yana da idan yana da kunnan amma ba ka raba shi da dabba da irin idan dabba da kunnan dabba mana kunnan dabba kamar yadda muka ba da misali wancan satin idan za ka yi hon so dubu idan ya ta sako kan hanya tana ganin motar ba ta san hatsarin da yake ciki ba sai ta shiga haka ne ko to haka wasu mutane ma da ya ce haka ganinsu da jinsu yake in ga azaba suna ganin ta karara da halaka abinda zai kai su halaka ba za su taba ganin shi ba da haka ganinsu da jinsu kamar yadda dabbobi suke kuma shine Allah ya siffanta su da cewa ula'ika kal an'am balhum adall to da irin wannan misalin ne kadai ka gane abin da Allah yake nufi da wannan da Allah ya kwatanta su da dabbobi domin dabba ai ba wai ba ta gani bane amma ganin yana amfanan ta ne ba kuma ba ta ji bane ai tana ji ko. amma jin yana amfanan ta ba amfanan ta dabba ce za ta ga mota na zuwa da gudu amma ba ta san me mota ba saboda jinta ganinta bai yi tasirin ya isar da saƙon zuwa zuciya cewa abin nan da yake zuwa mai hatsari ne ba to haka nan wanda bai yi imani ba kaman kafirai ganin da suke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin sakon da yake ba su gani ne kawai suna ganin shi a sura ne na mutum ba sa gane menene abin da yake dauke da shi na na sako na gargadi ba sa ganewa to shine mala yace cikin mutane akwai irin wadannan waɗanda zaka ga abin da suke da shi na rabo kawai na gani da ji kaman yanda dabba take da gani da ji wanda gani da ji din baya amfana su ba yanzu kana tafiya da daddare in ka haska fitilar mota ka ga kwari haske da suke gani na fitila ai da idan su suke gani to amma kuma za su zo duk su makale su kame su alaka a cikin abin da motar take dauke da shi ko kaga ganin ya amfane su ko bai amfane su ba bai amfane su ba haka suna ganin alaka amma ba sa ganewa to shi yasa Allah madaukakin sarki ya siffanta su da dabbobi musamman waɗanda suke kafirai sun kasa ba da gaskiya bali yasa su ma sun fi dabbobin bata tunda daga cikin dabbobi an samu dabbobi waɗanda suka yi abu wanda yake na hankali ko kamar yanda alhuda huda ya gaya ma annabi Sulaiman cewa ni fa naje na samu wasu mutane suna cikin bata da wajadtuhum wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah ni na ga suna ma ranar sujjada kuma bayan Allah alhalin Allah ne mahalicin a wannan ai dabba ne ke faɗan wannan haka nan tururuwan nan da ta ga annabi Sulaiman ya dun faro su me ta ga mutanen ta eh, sauran danginta take cewa ku kula ku koma gidajenku dan kar Sulaiman ya zo ya take ku kaga ganin ta ya amfane ta amma waɗannan da ganin su bai amfane su ba ana gaya musu wuta za su shiga idan suka saba amma a hakan kuma suka ci gaba da sabawa kaga wannan dabbobin ai sun fi su ai wannan dabbobin sun fi su to shine Allah yake gaya ma annabinsa cewa am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw ya'qilu yanzu kana tsammanin cewa mafi yawancin su dinnan suna ji ne ko suna hankalta Allah ce inhum illa kal an'am ai su ba komai bane illa kaman yanda dabbobi suke balhum adallu sabila su suka fi dabbobin bata domin dabba in an tashi ranar tashi alkiyama aka Allah ya tashi kowa da kowa har da dabbobin ƙarshe ƙasa za su koma wannan kuma an tashe shi abin da ya ƙibe ɗin nan halaka azabar Allah zai kai shi kaga ya fi dabbar fata inda ita dabba tana da wani makura nata shi kuwa makuran shi kaga ya fada cikin azabar Allah ne shi yasa yace hadha nafallahu anil kuffari sam'a wal basar wal uqul shi yasa ayoyi irin wanda Allah yace Eh, ba su da hankali ko ba sa ji ko ba sa gani ma'ana ganin da suke da shi da jin da suke da shi bai amfane su ba don haka ya zama kamar babu kenan a mutumin da yake da dukiya yake da abin da zai ci abinci ya korar da yunwa sai ya ƙi siyan abincin da zai korar da yunwa a wannan ba amfanin kudin a hannunsa wannan kudin bai amfane shi ba saboda li'adami intifa'ihim biha dan ba su amfanuwa da wannan abu duk abin da ake karanta za a ce mumini a karanta mishi aya daya ya amfani da ita ya ƙara imani to kafiri ko ka karanta mishi aya dubu ba zai amfani ba to dan haka sai ya zama kamar Allah ya ce ba su da shi shine yace lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma zukatan ba su da fahimta wa lahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa da ba sa gani da su wadahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa ji da su to kaga Allah ya kore musu ji gaba ɗaya saboda jin bai amfana su yasa da yake cewa ji da gani suna da alaka mai ƙarfi da zuciya domin inda jin ya amfane su zai kai shi zuwa ina zuwa zuciyar sai ta kiyaye shi amma in ji bai ji ba fa ba zai ma kai sakon zuwa ga zuciya ba har ta kiyaye wa in ma li annan nafiya tuwajjaha ila asma'i qulubihim wa absarihim wa idrakiha ko kuma ma da yace ma'ana an kawar da wannan abin ne da cewa zukatansu ne ba sa ji ba sa gani kaman gani din da ji a cikin zuciya ne shi yasa lokacin da malam yake cewa lokacin da wannan abin da suke da shi na makanta na makanta lokacin da zai yayi za su ce a shaida mun kasance mun ji mai amfani da ba mu auka cikin azaba ba shi yake cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sai kaga sun tabbatar ma da kansu cewa ba sa ji ba sa hankalta duk da cewa ba wai ba sa jin magana ba ana ga ya musu magana suna ji to amma maganar ba ta amfanar su wa minhu fi ahadi ta'wilaini wasu kuma suka ce kaman fadin Allah madaukakin sarki da yace wa tarahum yanzuruna ilayka Allah yana kira ga manzansa yana bayanin halin kafirai da yanda suke da manzo sallallahu alaihi wasallam ce zaka gansu yanzuruna ilayka suna duba zuwa gare ka amma wa hum la yubsiruna duban da suke ma ba na gani bane mana ba sa ganin ka. wasu malamai suka ce فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم بالحواس الظاهرة suna ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ne kawai da wannan gabban da ake gano ma'ana suna ganin shi kamar mutum ne kawai kuma abin da yake faɗa musu suna ji kamar magana ce kowace irin magana ma'ana ba su fahimci ba su ɗauki abin da yake gaya musu nazance ba wala yabsiruna surata nubuwati dan haka ba sa kallon annabtarsa ya za suna ganin shi kawai kamar mutum ne amma ba annabi ba shi suka ce su ba su yadda annabi ba haka nan kuma wato suna kore duk abin da ya zo da shi wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi gumaka za ka ga gumaka kamar suna kallon ka amma layi na ba sa kallon ka domin kallon babu amfani yanzu idan gunki baya baya kallon komai ai sannan wasu ka ce a'a an kwatanta su ne da gumakan kamar cewa suna kallon ka amma ba su da idan da zai nuna musu kai su gane ka kaman yanda wato laraba suka ce wasu ka ce a'a an kwatanta ne wasu ka ce kaman yanda larabe zai ce ma ma'ana gidana yana kallon gidanka idan mutum ya ce ma gidana na kallon gidanka me yake nufi eh na nufin muna makwabtaka muna fuskantar juna to wasu malamai suka ce abin da ake nufi kenan ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaman suna kallon shi ne haka da haka ba ma ba su fahimce shi shi waye ba yace wa kadhalika sam'u thabitun lahum wa bihi qamatil hujja alayhi shi yasa sauraron da suke da shi Allah ya tabbatar musu da shi shi yasa Allah ya kafa musu hujja wa muntafin anhum wa huwa sam'ul qalbi amma zuciyar bata saurara ba dan duk abin da kunne yaji in bai kai zuwa ga zuciya ba to wannan jin ya zama mara amfani ashe zaka zaunar da mutum ka mishi nasiha ka mishi nasiha gobe sake fada to abin da yake ji bai kai zuciyarsa ba zaka bai amfani da shi ba shine maganar shi ta farko da yace ji din yana da alaka mai karfi da zuciya idan da jin ya kai ji wanda yake na sauraro na fahimta to zai kai sakon zuwa ga zuciya ita kuma zuciya za ta kiyaye sai ta yi aiki da wannan ya ce fa'innahun kanu ya sma'unan ƙur'an ai ana karanta ƙur'ani suna ji ko ba sa ji amma ba sa ɗaukan sakon ƙur'ani ya ce min haisu sam'il hissi al-mushtara ji ne wanda kamar yadda kowa zai ji haka suke ji kalgana min lati la tasma'u illa na'iqa ra'i biha du'aan wa nida'an kaman dabbobi ne idan makiyayi yana kiran su ko yana kwaban su da wani abu suna jin sautin shi amma sakon da yake ba su ba su sani ba shi yasa da makiyayi zai ce shi bari ya yi kiwon dabbobinsa amma ba zai rike sanda ta kwaban su ba to zai shiga damuwa ka duba duk kiran da yake musu wani lokacin sai ya je ya bige su da sandar fakar su auka wani waje ashe jin da suke baya amfanin su dan duk yanda ka kai da makiyayi ya kai da iya kiwonsa sai ya je ya bi su ya hana su shiga wata gonar amma yana ce musu fakar su shiga ne kaga suna ji din amma jin baya kaiwa zuwa ga zuciyarsu har su kiyaye ne ake nufi da sakon kenan sakon baya zuwa ga zuciya da haka su suna jin alkur'anin amma sakon qur'anin baya shiga zuciyarsu to kaga wannan ko da ya ji alkur'ani ba zai ɗebe masa kewa ba kuma wannan ba ya takaita ga kafirai ba har wasu daga cikin waɗanda suka yi imani da Allah din suna jin ƙur'ani ne kawai kama ana karanta wani abu sakon baya zuwa zuciya shi yasa wani za a karanta masa aya ko so ɗari za karanta masa ba zai motsa shi ba ba zai motsa shi ba kamar gawa ce ka dake ta da bulala ba abinda za ta zai mata na tasiri to haka wasu suke to wanda ya zama sauraron shi yana amfanar sa, to shine zai kai sakon zuwa ga zuciyar shi musamman in ya ji zance na Allah ne wannan sai kaga ya taba zuciyar shi Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum mu'minai na kwarai sune wanda an sun ji ambatan Allah sai zukatansu su kada wa idza tuliyat alaihim ayatu in an karanta musu ayoyin Allah kuma zadatum imanan sai su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun Allah yace ce ulaika humul mu'minuna haqqan wannan sune mu'minai na gaskiya yaje ana karanta mishi ayoyi ya san abin da yake ji din kuma ya ya dauki sakon kuma sakon ya kai zuwa ga zuciyar shi haka da ya ji wannan abin sai ya nisanci duk abin da aka ce nisance shi to malam yace ولم يسمعوه بروح الحقيقي الذي هو روح حاسة السمع التي هي حظ القلب فلو سمعوه من هذه الجهة ما ليش إن دا سنجيش تونا فسكر تفسكر سورارا تكون نفسي يكيزوا بزوج يسو ولا حصلت لهم الحياة الطيبة لا تنسى مرايوة رايوة وشتك تركككيا me abin da ya tsarkake sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wani zai ji ayoyin alqur'ani ne kawai sai ji ya ba da gaskiya saboda jin da ya yi ji ne wanda yake mai amfani na gaskiya ji ne wanda yake mai amfani wanda yake na gaskiya kamar misali daga cikin dalilan da ya sa umar radiyallahu an ya musulunta an shi ne lokacin da ya ɗauki wasu ayoyin alkur'ani ko da ya karanta su tsaha ma an zanna alaika alkur'ana litashka illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa wa ma tahta yana karanta waɗannan ayoyin sai zuciya shi ta kasa kuma kuma bai musulunta ba lokaci amma abin da ya ji sai ya ce ila muhammad ya ce a kai shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi mutum ne da ya koyi karatu da rubutu da haka ya san abin da yake karantawa ya ce ma haza kalamu bashar ya ce wannan ba zancen ɗan adam ba ne mutum bai isai wannan maganar ba da aka aka kai shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sahabbai hankalinsu ya tashi an ce ga Umar ne ya saba azabtar da su musamman danginsa wanda suka shiga musulunci ana ta tsoro ana leƙawa ta ramin kofa aka hango Umar na zuwa kuma da tagwabin shi a jikinsa aka ce a buɗe ko kar a buɗe Hamza radiyallahu ya ce ku buɗe in ya zo da faɗa ne muna daidai da shi in ya zo da zaman lafiya kuma to cikin shi muke da aka buɗe ƙofa yana shiga kuwa ya ce ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace ga annabi yace ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah kaga abin da ya karanta kuma ya ji wannan abin ya mishi tasiri saboda sakon ya kai zuwa ina ya kai zuwa ga zuciyarsa ya kai zuciyarsa to wannan shine abin da ake nufi duk zance na Allah maɗaukakin sarki idan yana kaiwa ga zuciyar bawa to zai dinga mantawa ma da wasu abubuwa don wannan zai ɗebe masa duk wata kewa da damuwa kuma shi haka zancen Allah yake inda ana karanta shi kana ji kuma yana kaiwa zuciyarka to sai ka samu ka kamance ma da wasu abubuwa gaba daya lokaci mai tsayi zai tafi baka san lokacin ya wuce ba in kana cikin ambatan Allah da haka mala yake cewa da sun samu rayuwa wacce take tsarkakakkiya wacce wannan rayuwar mafarinta sauraro ne wanda yake da alaka da zuciya yake da tasiri a zuciya kuma da duk wannan eh, kurmantar da yake toshe musu kunne da bebanta da yake hana bakinsu ya yi magana da kuma ya ratsa zukatansu to da lallai wannan da duk ya kau da zai su fahimci wannan zancen da haka ma da yake cewa fa husulu sam'ul haqiqi sauraro na gaskiya yana samuwa ne farko tasirin shi shine ya samar ma da rayuwa wacce take tsarkakakkiya allati hiya akmalu anwa'ul hayati fi hadha al'alam ita ce mafi cikar rayuwa a duniyar nan duk wani abu da zaka ji da wani jin dadi da zaka ji bai kai sauraron alqur'ani ba domin yafi komai ya dada dama ya dauke ma daga cikin duniyan nan da kake cike kai ka wata duniya daban qur'ani ne kara karanta shi zaka ji ana baka labarin abinda Allah ya tanadi a cikin aljanna zaka ji gaba ɗaya hankalinka ya koma ta duk wani abu na gida ka manta da shi duk wani abu na jin daɗi ka wancan kake so baka sai ka ji gaba ɗaya ka karkata zuwa ta, to kaga wannan sauraro mai tasiri ne haka nan kuma za ka gan ana gaya ma abin da Allah ya tanadi na azaba ga kafirai to za ka ga kana jin tsoro kana fargaba kar wannan azaba ta same ka to kaga wannan sauraro mai amfani kenan ce to fa inna biha yahsulu giza'ul qalbi wa ya'tadil wannan shine zai zama abincin zuciya da zai dinga daidaita zuciya mana ba za ta dinga zamewa ba kuma ba za ta dinga wuce waje ba cikin saban Allah fatatimmu quwwatuhu wa hayatuhu dan haka karfin zuciya da rayuwar zuciya sai zama ya cika wa sururuhu wa na'imuhu da farin cikin wannan zuciya da ni'imarta wa bahajatuhu da kuma annashuwarta wa idha fuqida ghidha'uhu salihu idan kuma wannan abincin wanda yake mai kyau na zuciya aka rasa shi to ihtaja ila an ya'fada anhu bi ghidha'in qabihin khabith sai ya nemi wani abinci wanda yake mara kyau sai ya mai gurbin shi da shi ta haka wanda bai saurari ambatan Allah ba zai saurari waƙar shaidan wannan shi ne duk wanda bai sa ambatan Allah ba misali a abin da yake yake sakawa na sauraro to zai sa waka ko zai sa wata magana da ba ta da amfani dama ai kishiyar ambatan Allah shine abin da ba ambatan Allah ba? ko ambatan Allah shine karatun alkur'ani misali to idan me yake shi yan karatu alqur'ani abin da ba shi ba duk wani abu da ba shi ba zance wanda yake na barna na ɗan adam wannan shine kishi alqur'ani ko waka ko musamman waka ita tafi ma'ana iyayya ko kuma cin karo da alqur'ani shi yasa ya zo cikin eh, maganganun magabata cewa Allah bai hada zancensa da zancen shaidan a cikin zuciya guda daya ba zai kana jin waka kana jin qur'ani ba dole sai dai ka dauki daya ya ka tafi waka ko kuma ka tafi qur'ani amma ba zai yi zuciya guda daya yau ta ji waka gobe ta ji qur'ani ba wannan ba zai yi ba Allah bai hada su waje dai domin ba za su hadu ba domin zancen Allah ne da zancen shaidan haka ba sa taba haduwa su zama waje daya to ma da yake cewa duk lokacin da aka kaurace ma wannan abinci na kwarai na zuciya to za a koma ga abinci wanda yake mai bata zuciya kuwa gare shi za a koma don haka wa idza fasada giza'uhu ko abinci ne yanzu kana da abinci mai kyau kana da abincin da ya lalace wani abinci ne yanka ci zai zai ma dadi kuma ya gyara ma cikinka wanne ne zai bata ciki Kada kyau to haka ne shine kaman waka da alqur'ani waka kana ci kana ɗaukanta za ta ɓata ma zuciya za ta sa zuciya ta zama ta yi rauni ta lalace kawai ko komai zai iya shiganta da haka da ya fara jin waka sai kaga ya fara kada ƙafa ta fara mushi ɓarnar kenan sai ya fara karkada kansa ko can an jima sai kaga ya tashi kuma ya shiga tsalle-tsalle zai yi wahala ka ji an ce an sa waka haka ba fara kada kai ba ba kada to barnar da take yi kenan shi kuma alkur'ani duk yanda ka fara sauraron shi sai ka ji ka suna komawa jikinka suna zama sai ka ji kana sake samun wata nutsuwa da ba ta tare da kai da shi yasa wani lokacin in ana surutu ana hayaniya a waje sai a ce a karanta ƙur'ani in an karanta hayaniya ke ci gaba da yi ko shiru ake yi to wannan shine babban misalin da yake cikin mu da ba ma ganewa zai yi wahala ana hayaniya ce a karanta qur'ani in dai mumine ne a wajen kaje hayaniyar ta ci gaba kuma duk sanda ake ciki ana zaune ana nitsi in ana saka abin da yake na waka ne sai kaga wajen ya rikici saboda haka waɗannan abubuwa guda biyun kaga bayan da za su yi sahar wancan ma'ana yana yana yana sauƙaƙawa ne yana sanyayawa ya ya ya sa nutsuwa wancan kuma yana kawo hayaniya da rudani to ta ya za su yi su haɗu ba yanda za su haɗu babu yanda za su yi su haɗu ko magani ne likita zai baka a asibiti idan jininka ya hau idan jikinka ya yi zafi zazzabinka ya hau zai kara ma abinda zai baka abinda zai kara zafin ne ko abinda zai rage abinda zai rage ba zai baka abin da zai kara ma zafin ba haka alkur'ani shine ma'ana abincin da zai raya zuciya ta samu daidaituwa ta samu kuma nutsuwa don haka mala ya ce idan abinci ya ɓaci to khabuta wa naqsa min hayatihi wannan rayuwar sai ta lalace kuma ta tawaya wa quwwatihi wannan zuciyar karfin ta ma ya tafi wa sururuhu wa na'imuhu da farin cikin ta da ni'imar ta sai ya tafi gwargwadon gurbacewar abincin dan wakar ma hawa hawa ce ko kaga akwai waka ta masu soyayya akwai waka ta yan zage-zage akwai waka ta zagin Allah akwai waka ta duk suna nan kashi-kashi daban-daban daban-daban suna nan saboda haka gwargwadon Bakin wannan wakar gwargwadon tasirin da za ta yi a zuciya idan waka ce da ta kunshi ana kiran mutum ga ya yi soyayya ya yi kaza to daga nan zai fara tunanin ya zai saba ma Allah abinda zai fara zuwa zuciya shi ke ana maganar eh, soyayya da waye zai fara tunanin in bayi da wata da yake so bari ya fara tunanin ya zai ya samu daya daga nan daga nan har sai abin ya yi nisa da shi sai ya jima idan bai saurari wannan abin ba hankalin shi baya samun nutsuwa kuma abin da ake faɗa sai ya dinga ɗaukan kanshi yana ɗaurawa kamar shi da wata ne ake musu wakan kama kan rayuwarsa abin yake to kaga gwargwadon bacin abincin gwargwadon irin illar da zai ma a ci. idan abinci bacin shi bai yi yawa ba yau in ka ajiye fura daga lokacin da aka dama ta daga azahar zuwa dab da faduwar rana ka rufe ta kaga za ta danyi tsamiya ne ko amma an ka sha ta iya yiwuwa ba za ta cutar da kai sosai ba in ta yi kwana uku ba in ta kwana uku kana budewa ma za ka ga wasu abubuwa na yawa ta haka za ga da ƙyar ma take motsawa don ta bula ta riga ta kai wani gaba to wannan in ka sha ka gaba kamar ta shekaran jiyan nan ba haka barnar da za ta yi tafi wancan to haka ne duk abin da yake ciki iyaka barnar sa kenan kuma haka alkur'ani yake gurgurdan yadda ka dauke shi kake karanta shi ta tasirin shi a zuciyarka idan ka dan kake diba ka dan din nan zaka samu idan da yawa kake diba da yawan zaka samu dan haka yace kaman jiki ne idan abincin shi ya lalace to haka cikin zai lalace yace falamma kana ta'alluqu as-sam'i adh-dhahiri al-hissi bil-qalbi ashadd wal-masafatu bainahuma aqrabu min al-masafati bain al-basari wa bainihi wa bainahu wa lidhalika yu'addi athara ma yata'allaqu as-sam'u adh-dhahiru ila al-qalbi asra'u mimma yu'addi ilayhi athara al-basari adh-dhahir malai yake cewa to kasantuwar cewa sauraro yana da alaka mai karfi da zuciya kage yanzu anan abin da yake so ya nuna sauraro yafi gani tasiri yanzu wanda ya dauki alkur'ani yana kallon shi kawai yana bibiyan ayoyin da idansa fahimtarsa da wanda yake fada yake karanta ba da yawan wanne ne zai fi fahimta wanda yake karantawa domin yana karantawa dinnan yana karantawa yana hararo ma'anar wannan kuma kallo kawai yake shi da ya wuce ne kawai ya zage budewa ya wuce wannan kuma ta yi in ya karanta din ya ji sai ya ji bai gama fahimtar sakon ba bari ya sake daukowa ya sake bi amma wanda ya kan da ido ta wuce shi kawai don haka yake cewa tasiri na sauraro zuwa ga zuciya yana da karfi kwarai da gaske kuma abin da ke tsakanin shi da gani kama abin da ke tsakanin shi da zuciyan ne shi yasa zaka ga abin da yake da tasiri wajen sauraro na zahiri zuwa ga zuciya ya fi tasiri fiye da abin da yake na gani ne an gane ko yanzu da a ce wani bawa wani mutum akwai wacce yake so sai ya zama kallanta kawai yake wannan soyayyan ba za ta musu tasiri ba fiye da in ta ɗauki abu ta rubuta mishi takarda ko ta ɗauki waya ta kira shi take mishi magana wane ne zai fi mishi tasiri kallon shi ko magana magana za fi tasiri ko dan daga maganan nan zai dinga jin wasu abubuwa kuma to haka alkur'ani yake yace wali hada rubbama ghushiya ala al-insani idha sami'a kalaman yasuruhu aw yasu yace shi yasa zaka ga saboda tasirin sauraro wani lokacin idan mutum ya ji magana idan magana ce ne faranta mishi rai sai kaga har ya kibe ya fadi yana murna idan mai bakanta mishi rai ne sai ya suma ai akwai wanda in ka ga ya masa magana ta bace rai me yake sai fadi ya suma saboda tasirin abin da yake ba ka wannan yana nuna mana tasirin abin da ake shi yasa wasu bayin Allah daga cikin bayin Allah akwai waɗanda abin da suke ji na alkur'ani suna ji din sai kaga ya musu tasiri har su fadi ma'ana suna tasirantuwa da abin da ake karantawa ko ana karantawa kaga suna zubar da hawaye ba duka ba shi kaɗai ne kawo hawaye ba ko bakin ciki abin da ake karanta mushi na ƙur'ani nan sai kaga yana sa hawaye suna zuba kuma wannan wani mataki ne da bawa zai iya kai shi ko Allah ya zaɓi bawa ya daura shi a wannan mataki kuma mataki ne babba yana daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane bakwai da suke shiga karkashin inuwar al'arshin Allah ranar da ba wata inuwa sai Ya yace wa rajulun zakara Allah khaliyan fa aina da mutumin da yake banta shi kadai ya ambaci Allah ya tuna da Allah sai idanuwan shi ta zubar da hawa kaga zakar Allah ya ambaci Allah sai idan suka zubar da hawa to wannan yana cikin wannan inuwa ne to kaga abin da ya karanta ne ko abin da ya ambata ne domin yana karanta yana jiyar da kansa in ya karanta ya jiyar da kansa aw sautan ladidan tayyiban mutriban munasiban ko kuma wani in ya ji wani sauti mai daɗi sai kaga ya fara karkata kansa wani kuma shi shikenan sai shiga wani yanayi wala yakadu yahsulu lahu mai min ru'yati al-ashya' al-mustahsana bil basar al amma inda ganin abin yayi ba zai kai ga irin wannan gaba ba mala yace wa kad yakunu hadha al-masmu'u masmu'u shadidat ta'thir fil qalbi wannan abin da ake ji din zai zama yana da tasiri mai karfi a zuciya wala yashuru bihi sahibuhu koda me wannan abin wannan me wannan sauraron bai sani ba saboda me domin ya shagaltu da wani abu daban wani mubayanati zahirihi li batinihi hili zalika alwaqti kuma zuciyar shi ta tafi daban eh, tunanin shi na waje ya tafi daban da yace fa idza hasala lahu ta tajarrudin wa riyada da zaran ya samu irin tarbiyya da kuma gogar da kai na yanda yana karantawa kuma yana dawo da hankalin shi waje daya to zai samu karfin tasiri a wannan waje ya ce to fa kullama ta ruhu wal qalb duk lokacin da rai da zuciya suka zama sun zama babu komai a cikin su sai wannan abin da ya sa a gaba wani ita'an an ala'iqil badan ya rabu da duk wani abu na gangar jiki to kana hazzuhuma min zalika as-sama'i awfa wa ta'assuruhuma bihi aqwa tasirin da wannan zancen zai mushi sai fi karfi kuma Ah, abin da za su amfanar da shi sai ya fi yalwa yanzu misali wanda yake bayan liman yake bin shi sallah amma yana jiran wani kira da za a masa <laughs> za a biya shi wani bashi kila ko kuma wata ya kai karshe bai ji motsin alas ba don haka zai bar waya abu da ya ji wani ɗan ƙara ya taɓa wayar kaga gaba ɗaya tunanin sallar na fa babu shi duk abin da ake karanta a sallan nan saboda me yanzu ya rataye zuciyar da wani abu shi yasa ake so lokacin da mutum ko da ambatan Allah zai so duk abin da yake cikin zuciyar shi da ya zama zai iya kawo mishi cikas a wannan ambatan nan ya rabu da shi ya ajiye shi yasa wasu masallatai zaka ga an ce a sa waya a silent za a shiga to wani ya sa a silent din ma tana cikin abin nan tana cikin motsi da haka yana sallar sai kaga yana haka yana kusa da kai da ya ji motsi yana aka to sallar ta riga ta tafi yanzu shi yanzu in ba wayan nan ba har a idan da sallah a tunanin wa yake kiran shi bai tunanin abin da yake cikin sallar saboda haka ita zuciya idan ana so sauraro ko zance ya amfane ta to sai an raba ta da duk wani abu da zai ci karo da wannan sauraron ko zance in an raba ta da shi to shi kenan zai amfana idan ba a raba ta da shi ba ba zai amfana ba to ma da yake cewa fa in kana masmu'u ma'anan sharifan bi sautin labib idan abin da ake ji abu ne wanda yake mai ma'ana babba kaman alqur'ani da kuma murya mai dadi yanzu idan su dai yana sallah kaman da azumi in ana kallon sallar tarawih da ake a Saudiya idan su dai yana sallah kake kallon mutanen da suke masallacin kaga kowa ya nutsu don haka idan zancen yana kunshe da ma'anoni masu girma kuma ya haɗu da murya mai daɗi wani shi duk duniyan nan ba wanda ya kai mishi murya su zai daɗi a duniyan nan gaba ɗaya duk wani karatu da za ka samu shi ba zai ji daɗin shi to kaga ne ma da yake cewa idan ma'ana mai kyau ta haɗu da murya mai daɗi ya ce to wannan abin zai samar ma da zuciya wani babbar rabo na rikan wannan ma'anar وابتهج به أتم ابتهاج على حسب إدراكه له والغدا رزقنسا والغدا أبند زوجي الزات سامنا والولا وللروح حظها ونسيبها من لذة الصوت ونقمته وحسنه هكذا كما جن داد مريار da kuma wato abin da ya kunsa na abu mai kyau to wannan zai mata tasiri fabtaja hajjat bihi a ladza sai jin daɗin ya ƙaru. wa yatimmu al-ibtihaj wa yahsulu al-irtiyaq samu kuma hutu a zuciyarsa hatta rubbama faza ala al-badani wal jawani sai kaga abin har ya kai ya taba gabbai ma da jiki wa jalisi kar wanda yake zaune da shi ma sai kaga ya tafiransu da shi kuma wannan ma'anar hakikatan tana bayyana ne sosai in ka zauna inda ake karanta alkur'ani musamman idan waɗanda suke karanta shi din waɗanda suke masu tsoron Allah shi kuma sannan suna karanta shi tare da nutsuwa to kai kanka da kake gefen su sai ka ji wannan abin ya mata sai ka ji ya mata malai ce to wa hadha la yahsulu ala al fi hadha al duk wannan jin daɗin da zaka yi wani karatu al-qur'ani da waye ce cikan shi gaba daya baya faruwa a wannan duniya yana samuwa ne an koma ga Allah idan duk daɗin da ake ji na karatun alkur'ani na ambatan Allah bai kai kololuwar darajar shi ba a cikin duniya nan yace wala yahsulu illa inda sama'i La, kuma baya taɓa samun cika sai lokacin da aka ji zancen Allah akwai wanda ya taba jin maganar Allah da kunnansa eh akwai akwai annabi Musa akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mala'iku akwai annabi Adam Allah ya zance da su sun ji ah, annabi Musa alaihi salam shine wanda Allah ya waita zance da shi wasu malamai suna cewa saboda jin dadin zancen Allah madaukakin sarki ya sa annabi Musa da Allah ya tambaye shi ya ce menene a hannunka ya musa kuma sanda ce a hannun ai zai iya cewa ya allah sanda ce kawai ya ce to amma da ya ce hiya asaya ya ce sanda ta ce saboda yana so ya ƙara jin zancen allah da jin daɗin sai ya ce a tawakka'u alaiha ina dogaro a kanta ko ya sa na dogaro a kanta da ya allah bai bukata wannan cewa kawai me yake hannunka sai ce sanda ta ce a tawakka'u alaiha ina dogaro a kanta wa ahushu biha ala ganani kuma ina zuwa in karkata ganye saboda dabbobi na su ci Wani ya Hama a ma'aribu okura kuma ina da wasu bukatu a cikin sanda duk wani Allah ya sani a cewa ya kawai me ke hannunka ai da ce sanda ce ta wadatar amma yace saboda abin da yake nazance tsakanin shi da Allah ya ji wannan daɗin, shi ya yasa yayi ta jan magana Ba ya so magana ta kare saboda jin daɗin zancen Allah da yake da shi to shi yake cewa wannan jin daɗi da walwala komai yanda ake karanta alkur'ani zance ne na Allah to ba za ka taɓa jin daɗin da ya kai lokacin da ka ji maganar Allah ba da Allah zai magana da bayinsa Allah ya sanya mu cikinsu fa'ila ta jaradatin ruhu wa kanat musta'iddatan a lokacin da rai ta zama ta kuɓuta daga duk wani abu mai shagaltarwa kuma ta shirya wa basharatil qalba ruhul ma'ana kuma zuciyar ta fahimci ko ta fuskanci wannan ma'anar wa aqbala bi kulliyatihi ala al-masmu'i fa alqa sam'a wa huwa shahid ya kasa kunnansa alhalin yana mai shaidawa kuma jin dadin muryar mai karatun ma'ana ya haɗu a nan wannan zuciyar sai ce wallahi zuciyar nan sai ta kusa ta rabu da wannan rayuwar sai ya shiga wata duniya daban zai ji wani jin daɗi da bai taɓa jin irin sabatin da yake ya ce wa zalika raƙiƙatun min hali ahalin jannati fil janna wannan shine jin daɗin yan aljanna a aljanna haka ba za a samu wannan jin daɗin ba sai cikin aljanna domin abin da ya fi daɗi a cikin aljanna gaba ɗaya shine abin da za su samu na ganin allah maɗaukakin sarki sannan kuma sai yi zance da su ‘yan aljanna ya ce mai kuke so kuma bayan wannan ya Allah ai ba abin da baka bamu ba ka yafe mana ba za ka ƙara fushi da mu ba ka shigar da mu kaza ka mana kaza sai ya ce to bugu da ƙari daga yanzu dinnan shiganku nan ba zan ƙara fushi da ku ba har abada shi yasa iyalansu da suke gida a cikin aljanna da ba su samu zuwa wannan wajen ba idan suka koma wajensu su wanda suka zo suka sadu da Allah za su ce wallahi fuskar da kuka tafi da ita ba da ita kuka dawo ba ta ƙara haske mana hasken da yake fuskar ya ƙaro a kan nada ya ƙaro a kan nada yanzu misali mutumin da aka ce ya tashi bai da komai aka ce shugaba ya gayyace shi an je an bashi wata liyafa an haɗa mushi da wasu kuɗaɗe ya dawo gidan shi ya kake gani ai zai sake ba wai ana kwatanta Allah da bayansa bane Allah ya wuce a kwatanta shi da bayi walillahi al-masalul a'la Allah shine yake da mafi daukakar misali to amma ganin Allah madaukakin sarki ya wuce komai to bandanta kuma a ce za a ji zancen Allah zance ne da ba wanda ya sanya yi in ba wanda ya ji shi ba kamar yadda annabi Musa ya ji kamar yadda Allah ya zance da annabinsa sallallahu alaihi wasallam daren mi'raji kai tsaye ba tare da mala'ika ya shiga tsakani ba Allah ya zance da shi kuma yi magana da annaba adam ce ya adamu uskun anta wa zaujukal jannata haka Allah ya gaya masa kuma ya ji zancen Allah ya ce faya da homin gida’in ma aslahahu wa amfahu ya ce kai wannan abinci lallai ya kai matuƙa wajen amfani kuma wajen kyau ma'ana shine abinci na wato zancen Allah maɗaukakin sarki Ya wa haramun ala qalbin qad tarabba ala gida'i sama'i shaytani an da shay'an min zalika fi sama'i qur'an wannan wani jan hankali ne da tsoratarwa da malai ke ce wallahi ya haramta ga duk zuciyar da ta ci abinci irin na shaidan ta gino kan waka shaidan ta sami irin wannan jin daɗin an karanta qur'ani mana abin da yake nufi duk wanda ya gino akan sauraron wani abubuwa ba zancen Allah ba to zai yi wahala a karanta mashi alkur'ani ya yi tasiri a zuciyarsa kuma haka duk wanda ya saba da cin abubuwa na wake-wake da kaɗe-kaɗe da wasu abubuwa to wannan zai yi wahala ƙur'ani ya mashi tasiri ba ka ganin direbobi masu tuka mota ba dukansu ba mutum ne tun daga nan jos zai sa waka da kiɗa har a kai kano ko har a kai lagos da ka ce mishi ya sa ƙur'ani na minti biyu wallahi zai kashi ba zai iya ji ba saboda me wancan abin ya riga ya mamaye zuciya so zuciyar ta toshe da ka sa mishi zancen alƙur'ani wallahi ba zai iya minti biyu ba zai ce ji jikin shi ya mutu ba zai iya ji ba ba ya jin daɗin sa to abin da malam yake faɗa kenan cewa duk zuciyar da ta gino akan abinci irin na shedan to in za a karanta masa zancen Allah ba zai taba mishi tasiri ba yanzu inda ce daga nan zuwa kano in dai alkur'ani za ka sa ai za a karanta kusan izu goma zuwa ishirin a cikinsa amma ana cikin ji zai kaji wani ya ce da allah a kashe abin da ya isa amma in waka ce ba taba cewa ta isa ba in an gama su ce a sa wata an gama su ce a sa wata an gama a sa wata to ina ma da ƙur'ani suke zamu haka kuma ba kowa wani maganar da ya faɗa ne domin an ciyar da su da wannan abincin saboda abincin ya riga yanzu ya zama shine guba a wannan zuciyar da aka duk wani abu da zai zo ba irin wannan ba zai shiga ba to kaga wannan babban hasara ce babban hasara ce yace kai in ma ya samu jin dadi yace to ta hanyar sautin ne kawai amma ba wani abu ba ba ta ma'anar ba yace kuma laysa fi na'imi ahli aljanna a'la min ru'yatihim wajha Allahi mahbubihim subhanahu wa ta'ala ayanan wa sama'a kalamihi duk aljanna ba abin da ya fi ni'ima girman ni'ima aljanna fiye da kallon da za su yi ma Allah maɗaukakin sarki abin ƙaunarsu abin san su ido da ido sannan kuma su ji zancensa shi yasa abdullahi dan imamu ahmad ya rawaito wani hadisi daga wato mahaifinsa cewa idan yan aljanna suka ji alkur'ani a cikin aljanna daga mahalicinsu Allah za su dinga jin kamar wani sabon abu kaman ba su taɓa jin shi ba saboda ne saboda maganar shi ne maganar duk da yake shi din ne zancen ne amma ba irin yadda suka saba jin shi ba yanzu ka saba jin limamin unguwarku kana zuwa masallacin maka ya zaka ji sai ka ce sai ka ce gaskiya akwai bambanci ko ko kana zuwa kai bi bayan huzaifi kai sallah ko bayan mahe ko bayan wani daga cikin manyan limaman nan ba yanda ka hada shi da na unguwarku wannan a cikin bayi ba kenan to ina ga in Allah ne ya zance da shi idan a cikin bayi a tsakaninmu muryar wani ta fita wani daɗi to ina ga muryar wanda ya halice su kuma ka san ba abin da ya kai ta daɗi to Allah ya ji yadda mu wannan murya cewa idan tala alqalbu bi shay'in duk lokacin da zuciya ta shiga da wani abu ta cika da shi abin ya ya ishe ta wartafa'atil mubayanatu shadida bainal zahir wal batin kuma aka samu wato nisa tsakanin zuciyar da wani abu na waje to addatil uzunu ila alqalbi min almasmu'i ma yunasibu shi sauraron zai kai ma zuciya ne gurgurdan abinda take sauraro din gurgurdan lokacin da ta bayar wa in lam yadulla alayhi zalika almasmu ko da a ce wannan abinda ake sauraro bai yi nuni akan shi ba ko bai kunshe shi ba wala qasadahu almutakallim ko mai maganar ma bai yi wannan ba wala yaktasu zalika bil kalami dalli ala ma'ana bal yaqa'u fil aswaqil mujarrada wani lokacin ko sauti ma ka ji za ka iya jin wannan gwargwadon muhimmancin da ka ba wannan sautin gwargwadon irin abin da za ka samu na nutsuwa da shi ko jin daɗi da shi da haka gwargwadon muhimmancin da bawa ya ba alƙur'ani gwargwadon irin abin da zai samu na nutsuwa da kuma kwanciyar hankali da shi wanda bai ba ƙur'ani muhimmanci ba ya ɗauka yana karatu yana hira yana kallon waya yana karatu yana browsing Eh, inna na gargajiya browsing wannan kaga ba abin da zai samu na nutsuwa ko zai samu amma ya ajiye wayar gaba daya ya san kuma yayi tsarki ya fuskanci alkibla ya dauki qur'ani ya bu kaga ba wani abin da kuma yake tunani yanzu da haka duk abin da zai karanta gwargwadon irin abin da zai samu na nutsuwa Aka Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda jinsu yake amfanar da su ganin su yake amfanar da su kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana sansa da san zancensa Allah ya tsare mu daga da abin da yake sabansa ne subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Allah